Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro kamar yadda muka saba ka muku sharhi ga fitattu da mata tarihin rayuwarsu cikin wannan sako za ku ji mustafa na Baraska ya sake wa rara bidiyon cin mutunci. kuma ji yadda zuwa ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar jihar Borno ya sa ake zargin gwamnan jihar Borno Baba Gana Umrana Zulum da musgunawa tawagar Atiku a jihar Borno. Ba wani zulum an ci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 Kamin bayyana wannan bidiyon rarara dai ya je Abuja inda ya haɗu da shugaban jam'iyyar APC da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC. Zuwan Alhaji Atiku Abubakar jihar Borno ya zo da mamaki ganin yadda ya tara jama'a yin hakan ya sa ma ake ta zargin gwamnan jihar Borno da takurawa magoyan bayan PDP kar su je taron Atiku wanda hakan ya janyo cece kuce a shafukan sada zumunta. Ga dai masu sauraro kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma da kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.